This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 22 da mita 25. A jamhuriyar Nijar ma ana iya jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu rama assalamu alaikum barkanmu da yammacin asabar sunana Bello Habib Galalanci tare da Ladan Ibrahim a yawa muke fata kun wani lafiya. Yau asabar bakwai ga watan Fabrairu. To kafin ku ji kuma muke dauke da shi ga Ladan zai dana mana kanun labaran. To ga kanun labaran Bello da safiyan yau asabar ne aka harbe wani dan majalisar dokokin kasar Kenya shi da masu gadinsa biyu haɗi da direbansa. kana jami'an tsaro a kasar iraq sun ce wasu jerin babban da aka taya babban birnin kasar yayi dalilin mutuwar mutane akalla 34 yayin da wasu dama suka ji rauni sai shugaban kasar francois holland ya ce tattaunawar da ake yi da kasarsa da rasha yanzu shine zaɓi na ƙarshe da zai kawo ƙarshen rikicin da ake a gabashin ukraine to madalla yau fa saura mako ɗaya cif a fara babban zaɓe a najeriya ina ku kwana party dina ta yarda a zakudar da zaben. Da I think that word is very offensive. Mu guda goma sha biyu daga cikin mu mun tabbatar cewa dole a Sannan jam'iyyu a jihohi su kuma sun bi sawon su Buhari da Jonathan. ta tabbatar musu a nan cewa za su iya kokarin su yi zabe cikin adalci da gaskiya. Za ku ji me aka yi a can. Wai ke faruwa a Kano? Shi ma za mu taba muku. Ibrahim ka almasi garba kuma zai kawo shirin amsoshin tambayoyinku. Mabarin fara cikakkun labaran duniya. tare da sallama da safiyan yau asabar ne aka kashe wani dan majalisar dokokin kasar kenya shi da masu gadin sa biyu haɗi da direbansa shi dai mr george machai na jam'iyyar kabeta party an harbe shi ne a sa'ilin da ya dawo daga wani taron da ya tafi da yan uwansa maraban suka buɗe motarsa wuta wani jami'in 'yan sanda ya ce kashin ya yi kama da wanda aka shirya yinsa da niyya shugaban kasar na kenya uhuru kenyatta ya ce ya kaɗu da wannan kisan kuma ya buƙaci 'yan sanda da su duk abin da ya dace domin gaggauta gano waɗannan mutanen da suka aikata wannan ɗanyen aikin shugaban 'yan adawa na kasar raila odinga ya yi allah wadare da wannan kashin ya ce wannan shine irin matsalar tsaron da kasar ta kenya ke fama da shi a halin yanzu jami'an tsaro a ƙasar iraki sun ce wasu jerin babban mai da aka tayar a babban birnin ƙasar ya yi dalilin mutuwar mutane akalla hudu yayin da wasu da dama suka ji rauni jami'an suka ce bom na farko da dan kunar bakin waken ya tayar a wata hanya mai yawan zirga-zirgar jama'a ne wanda a nan ne ya yi dalilin mutuwar mutane ashirin da biyu kana wasu da yawa suka samu rauni iri daban-daban sai dai jim kaɗan da aukuwar wannan ne kwaran kuma sai ga wani ya sake tashi a wata sananniyar kasuwar da ake kira kasuwar sharka wadda shi ma na mutane goma suka rasu take sai kuma bom na uku da ya tashi a fadar gwamnatin kasar inda shi ma mutane dama suka rasu kuma dama suka samu rauni iri daban-daban wannan tashe-tashen bom din dai ya biyo bayan yunkurin da gwamnatin kasar ke ne na ɗage dokar ta ɓaci ta sa wa babban birnin kasar wanda ya yi aiki har na tsawon shekaru biyu sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban ƙasar faransa faransuwa hollands ya ce tattaunawar da ƙasar ke yi da ƙasar rasha a yanzu nan shine zaɓi na ƙarshe da zai kawo ƙarshen rikicin da ake yi a gabashin ukraine mr hollands ya bayyana ya yi wannan kalamin ne yau din nan a wajen taron harkokin tsaro da ake a munich game da tattaunawar da suke yi shi da shugabannin na rasha wato uwar gida angela merkel da kuma vladimir putin ya ce idan dai ba kulla komai ba a wajen wannan taron to ta ba abin da za a yi sai yaƙi sai dai kuma a nata bangaren madan angela michael ta ce ba ta tsammanin cewa wani abin a zo a gani zai fito daga wannan tattaunawar domin ko ta ce tana sukan yunkurin da sauran kasashen yammacin turai ke yi na baiwa kasar ukraine makamai ta ce komai domin ku kara samawa ukraine makamai ba shine zai kawo ƙarshen wannan matsalar ba jami'an fadar white house sun ce ba su iya ba tabbacin ikirarin da kungiyar isil ta yi na cewa jirgin yakin jordan ya kashe wata ba amurkiya da ke aikin ba da agaji wadda suke rike da ita mai magana da jami'an tsaro na fadar white house din madam benedicta miham ta ce wannan batu ya jijjiga su sai dai kuma kawo yanzu ba su da kowace irin hujja da zai gaskanta wannan ikirarin na 'yan kungiyar ta isil sai dai kuma a waje ɗaya su ma jami'an tsaron ƙasar jordan sun bayyana wannan ikirari na ƙungiyar ta isil a matsayin wani propaganda ne kurum irin na masu aikata ayyukan asha ministan harkokin wajen na jordan nasir jude ya faɗa yau ta yanar gizonsa wato ta twitter cewa wannan yayi ne na 'yan ta'adda da suka daɗe suna amfani da shi ya ce sukan rika cewa waɗanda suke rike da su ta allah ta kasance kansu sakamakon harin da aka kai musu sai dai ba shakka ƙasar jordan wato ta jima tana kai wa 'yan kungiyar ta isil hari ta sama musamman ma duk lokacin da 'yan kungiyar suka kame direban jirgin saman nan nasu suka kashe shi suka ce don haka cewa wai sun kashe waɗannan ba amurkiyan akwai shakku cikinsa domin ko direban jirgin saman da suka kashe ma tun da jimawa suka kashe shi amma sai kwanan ne suka fito da wani hoton bidiyo na ƙarya shugaban ƙasar amurka barack obama ya ce muddin dai akwai manufofin gwamnati da suka dace to ba shakka tattalin arzikin ƙasar zai ci gaba da bunƙasa ta yadda yake duk wanda ya aiki tukuru zai ga amfanin hakan a jawabinsa na sati-sati wanda ya yi yau asabar ya ce kuɗin da gwamnati ta ƙudiri kashewa tuni ta miƙa su ga majalisar dokokin ƙasar domin su duba yadda za su samar da tsarin da mai matsakaicin ƙarfi zai amfana ainihin ya ce yin hakan zai taimaka wa kudaden abubuwa kamar su kiwon lafiya na iyali kiwon lafiya kudin makaranta kudin hutu mallakan gida domin wato masu karamin karfi su amfana shugaban ya ce zai aiki da duka jami'in nan guda biyu wato democrat da republican domin dai in za su taka rawar da zai dace domin kawo sauyi ga tattalin arzikin 'yan ƙasan. cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madala ranar asabar mai zuwa idan allah ya kama ne za a fara babban zaɓe a najeriya amma har yanzu wutar badakalar ɗage ranar zaɓe ba ta lafa ba ga nasiru adamu hikaya a abuja najeriya Uh, shugaban jam'iyyar PDM Alhaji Bashir Yusuf ya fito da sauri daga ɗakin taron jam'iyyun siyasa da shugaban hukumar zaɓe inda ya ce sam ba su amince da ɗage zaben sha hudu ga watan nan ba. A zahiri jam'iyyun sun rabe gida biyu. Masu mara baya ga PDP mai mulki na cewa a jinkirta koko a ce ma a ɗage zaben. Mabota babbar jam'iyyar adawa ta APC na cewa a a gudanar da zaben. No, that, I think that word is very offensive. Postponement is very offensive. Mataimakin shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondos ke cewa ba a yi musu adalci ba in an ce sun ce a ɗage zaben. Manufarsu a duba lamuran tsaro a jinkirta zaben ne. Sunana Alhaji Abubakar Abdullahi Sokoto, sakataren jam'iyyar UPN na Najeriya baki ɗaya. Fati ɗina ta yadda a za ku ɗar da zaɓen amma kwanaki sati ɗaya ko sati biyu kar a ba da wannan sati shida. Amma ba ka gani za a zargi ka da haɗa kai da PDP tun da mun ga kun fito da uce Secondos mataimakin shugaban jami'ar PDP na ƙasa. A'a, kowa ya zo ne kana da fati, jega ya ba da kowa ya faɗi ra'ayinsa. Ciyaman ɗina ya nuna yana da ra'ayin cewa lalle fati I accepting security advice Dr. Sadiq Abubakar Gombe shine sakataren SDP da ke watsi da dalilan jinkirta zaben. Mu je guda goma sha biyu daga cikin mu mun tabbatar cewa dole a yi zaɓe da jam'iyyar APC da SDP da PDM da APA da UPN da ACOT da dai kowa fati da dai sauran suna nan duk mu mun ci ba mu yadda da wannan ba kuma ba ma hurumi mu ne. in an ga haka ne a mayar wa 'yan najeriya a je a yi referendum a cewa 'yan najeriya su zaɓi mai suke so su yi masu duk kuna jin hukumar zaɓe ta saurare ku kuma za ta yi abin da kuke bukata a ta saurare mu amma abun da ma ko wani abu ne da za ita kanta hukumar nan ka lura ai mun san ita naɗa ta aka yi kuma an san ta ina aka naɗa ta jegan nan ya tsaya akan kafafunsa amma daga wannan karon sai muka ga wasu abubuwa suna gudana wanda ba su ne ba to kuma har ana da wasu barazana da ba su ne ba dai wanda cewa su ba za su ba da daman tsaro ba za su iya tabbatar da shi ba to muna maganan an ce a kara da sati shida in sati shida shidan ya wuce suka sake cewa suna da wata dalili da bare sa yi zaɓe wani tsaro ya za a yi sai a fasa zaɓe a Najeriya ko yaya. Yunusu Tanko da ke jagorantar zauren bada shawari ga jam'iyyun siyasa na nuna farfesa jega ke da wuka da nama. Shi shugaban ita INEC dole ne ya zauna ya shawara da su kwamishinoninsa in ya gama shawara da kwamishinoninsa da kuma 'yan civil society sai ya fito ya faɗa wa mutanen najeriya ga inda suka tsaya na ga sa sunan jam'iyyar ka ta ncp a jerin sunayen waɗanda suke mara wa pdp baya a ɗage zaben nan a ali ina so in ga wannan jaridan sam ina son ganta inda kana takardar ina so in ganta mun ba mu ba da koyar baya ba ko ɗaya mu da abin da muka tsaya mun tsaya akan cewar a yi zaɓe bisa kan gaskiya bisa oda duk abubuwan da aka ce mu mara ko ba maganar apc ba ko pdp mu kan mu ma jam'iyya ce farfesa jigade a halin yanzu ya shiga taro da kwamishinonin hukumar don sanar da matsaya za a iya cewa komai na iya faruwa in ba manta ba 2011 ma hukumar zaben ta taba ɗige zaben bayan ma an fara kaɗa ƙuri'a nasura da maili kai murar amurka daga abuja najeriya ƙuri'ar ka ka rike ka kar a zo a roɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka How are you, Mr. President? How is the campaign? <laughs> dan takarar shugabancin kasa kenan a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc mai adawa janar muhammadu buhari tare da shugaba goodluck jonathan na pdp mai mulki suke shekewa da dariya suke raha duk a yunkurinsu na gani an yi wannan babban zaɓe da ke karatuwa an kammala shi lafiya to jam'iyyun siyasa a matakin jihohi jihohi ma ba su tsaya a baya ba bari fara da jihar gombe ga abdulhab a yayin da ranakun zaɓe a najeriya ke ta karatowa a gefe guda kuma jam'iyyun siyasa a jihar gombe sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a lokacin zaɓe da kuma bayan an yi zaɓen an kulla yarjejeniyar ce a kan idandunan ƙungiyoyin addini da na hukumar zaɓe da kuma hukumar 'yan sanda da sauran makamantansu a matsayinsu na shaidu. ta suna na kasin gidan kwamishinan zaɓe na jihar gombe na ƙasa ku? eh wannan mu muka shirya taro amma kuma wato ƙungiyoyin narek wato national religious uh, commission wanda ita agency su suka yi wannan suka yi wannan drafting yarjejeniyar kuma su 'yan siyasan suka yadda suka sa hannu kuma yadda da suka suka sa hannu din wato kamar sun bi mataki da aka ɗauka jihar tarayya wato inda shugabanni na shugaban kasa da shi 'yan takaran wato mai girma janar buhari suka sa hannu irin shi ne su aka zo aka yanan jihar adar gombe kuma mun ji daɗin shi kwarai da gaske sunana evangelist musa dimisar shugaban matasan kristoshi na arewa maso gabashi da kuma ko ciyaman na narek na gombe state hadakar kungiyoyin matasa na addinai guda biyu a yanzu dai wayanda da farko mai girma gwamna shi alhaji ibrahim hassan dan kwambo ya sa hannu kuma ya ce ya tabbatar da cewa za a yi zabe cikin lumana da gaskiya da adalci mai apc shugabanta ya sa hannu na fati a cikin gombe wanda suke takarar kungiyoyi mutum goma sha biyar muna da mutane goma sha ɗaya da suka sa hannu hudu ba su samu halartar wani dane ta tabbatar musu a nan cewa za su iya kokarin su yi zabe cikin adalci da gaskiya sunana sale shu'aibu algidin ni ne darakta na tarbiyya na majalisar kungiyoyin matasa musulmi ta kasa wato na komiyo sannan kuma shugaban gamayya a wannan majalisar tattaunawa tsakanin addinin mabiya addinai wanda yanzu mu shi shine mu samar da wata hanyoyi daban na ilmantar da mutane da kuma jin cewa al'umma ta su ne idan ka lura da abin da muka kawo shine taswira wato map na jihar Gombe wanda ke dauke da dukkan local governments na jihar wanda kuma kowa daga cikin yan jihar Gombe yana wato ɗaya daga cikin wannan local government yake yayin da zai je zabe ko ake yin zabe ya dinga jin cewa fa zabe na ana yi ne a jihar Gombe kuma cin nasarar zabe ba wani dan takara ya ci bane a ce an yi zabe da zaman lafiya wanda yayin da wani dan takara ya ci aka samu zaɓe cikin kwanciyar hankali kowa ne ya ci. na ibrahim yusuf wanda yake shi ya sa hannu a maimakon ƙungiyoyi masu zaman kansu wato shi wannan yarjejeniya kafin ma a saka a zo a saka masa hannu mun fara aiki tare da su mun gode ma Allah abun nan ya fito ta hannun addinai guda biyu da muke da su a ƙasar nan ne sannan kuma ba ƙaramin jagoranci idan suka uh, ci gaba da yin waɗannan abubuwan za a samu nasarori saboda su a matsayinsu na shugabanni al'umma na addini mun san yadda najeriya take da matukar tsantseni a harkan addini muna musu godiya a wannan harka sannan mu a matsayinmu na ƙungiyoyi masu zaman kansu za mu tabbata cewa shi zaben nan an yi shi cikin ƙoshin lafiya insha Allah. sunana mrs anita haruna dog ni ce coordinator na rapa wato kungiyar nan ta kare hakkin mata a gaskiya mu mata mun ji daɗin wannan kira kuma tun da an sami yarjejeniya da matasan da shugabannin addinai da su masu sarauta da sauran muna jin gaskiya mun sami karfin gwiwa kuma mun ji daɗin sa ko da yaushe aka sami any violence mata ai muke da wahala mu na za bar mu da jinyan ƴaƴan nan da mazan nan muna kokarin wayar kai ƴaƴan za ku shiga gidaje kuna faɗa mun ba ma mun za mu shiga ba mun riga mun shiga gidajen hmm, kuma muna kan shiga gidajen muna wayar kai mata mukan sami kungiyoyi mukan haɗu a walima mukan je irin su coci coci su zumunta su mai a gaske mukan wayar kawai mata a rage wannan hargitsi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya gargaɗe mai gina ra mai mugunta gargaɗe mai gina ra Madala a gaida Abdulwahab Muhammad daga Bauchi a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC agogon yanzu karfe goma da mintuna goma sha biyar. To ko ne faru yau ne a birnin Kano da ke arewacin Najeriya ga Mahmud. ni muhammadu sanusi na biyu muhammadu sanusi na biyu na rantse da allah zan yi aiki sosai da gaskiya Zan yi aiki sosai da gaskiya. Da gwamnatin jihar Kano. A mukami na na sarkin Kano. Kuma zan kiyaye. Da tsarin mulki. Kamar yadda doka ta kafa. Mai martaba a sarkin Kano kenan Malam Muhammad Sanusi na biyu yake karɓar rantsuwar kama aiki daga babban limamin Kano Farfesa Muhammad Zaharaddin. a yayin bikin bashi sandar girma a katafaren sabon ɗakin taro na gidan gwamnati da ke Kano. layi bayan layi sarkin ya ci gaba da bin karatun kunshin takardar rantsuwar. Kuma zan bi dukkan dokoki. Kuma zan bi dukkan dokoki. Da ka'idoji. Da ka'idoji. Da ake aiki da su. Da ake aiki da su. A jihar Kano. A jihar Kano. Kuma zan bi. Kuma zan bi. Dukkan umarni. Dukkan umarni. Da doka. Da doka. Ta yarda da su. Ta yarda da su. Na gwamnatin jihar Kano. gwamnatin jihar Kano. Ba zan yarda da cin amana. Ba zan yarda da cin amana. Ko munafinci. Ko munafinci. Ko in yi su ba. Ko in yi su ba. Kuma zan rike jama'a ta. Kuma zan rike jama'a ta. Da adalci. Da adalci. Da rashin nuna fifiko. Da rashin nuna fifiko. Kuma zan yi aiki. Kuma zan yi aiki. Ba tare da tsoro ba. Ba tare da tsoro ba. Ko so. Ko so. ko siyayya ko siyayya ko hikidu ko hikidu Allah ya taimake ni Allah ya taimake ni amin bayan kammala rantsuwar ne madakin Kano ɗaya daga cikin masu zaɓar sarki a majalisar masarautar Kano Malam Yusuf na Nabhani ya miƙa ƙaukar dabo da rawani da kwari da baka da alkyabba da sauran kayayyakin sarauta da al'ada ta tanada A watan Yunin bara ne Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya zama sarkin Kano na hamsin da bakwai biyo bayan rasuwar sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero. Gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso shi ne ya mika sandar ga sabon sarkin na Kano. Mai martaba sarkin Kano Ado Bayero ya yi aiki ba dare ba rana a jihar nan da ƙasar nan domin taimakawa al'umma domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. martaba sarki ya ba mu shawarwari ya yi abubuwa da yawa a rayuwarmu musamman tsayawa da ya yi ya sa al'ummarsa a cikin karatu na addinin musulunci da karatu na zamani muna mai martaba sarkin kano muhammadu sulusu na biyu fatan alheri da addu'a na allah ya ci gaba da bashi lafiya ya bashi yawan rai domin shi ma jihar nan da ƙasar nan ta amfana da irin ayyukan sana alheri duka jihar kano da ma kasar nan da ma waje kowa ya san nagartar mai martaba sarki muhammadu sunusu na biyu harkar ilimi na zamani da kuma ilimi ne zurfi na addinin musulunci baki daga ciki da wajen Najeriya ne suka halarci taron waɗanda suka hada da jakadan Amurka a nan Najeriya Mr. James N. da tsaffin shugabannin Najeriya waɗanda suka hada da Janar Muhammadu Buhari da Yakubu Gawan sarkin musulmi Muhammad Sa'ada Abubakar da sauran sarakuna daga arewa da kudancin Najeriya sun halarci bikin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Madala a gaida Mahmud ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, don Allah ku bani cikakken tarihin ƙasar Saudi Arabia, ko daga ina sarautar ƙasar ta samo asali? Mai tambaya awal Ingilan Geographer. To idan Malam Awal na kusa, an dace Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ko Arewa House na Jami'ar Ahmadu Bello da ke garin Kaduna zai baka amsar tambayarka. To, a ƙasar Saudi Arabia ƙasa ce wacce take a can gabas ta tsakiya mm. kuma tana da mutane a kallon miliyan talatin da dubu ɗari bakwai da saba'in da kuma ɗari uku da saba'in da hudu mm. ita ce kasa ta arba'in da ɗaya a yawa a duniya mm. kuma kashi casa'in cikin ɗari larabawa ne kashi goma ne ake samun mutanen afirka da asiya suke zaune a cikin kasar sannan ita ce kasar larabawa mafi girma a yammacin asiya sannan ita ce ƙasa ta biyu a girma a yawan jama'a a bangaren ƙasashen larabawa daga ƙasar algeria mai mutanen miliyan 39 mm. sai ƙasar saudi arabia mai mutanen miliyan 30 sannan ita wannan ƙasa ta saudi arabia tana iyaka da ƙasar jordan da iraki ta bangaren arewaci mm. tana iyaka da kuwaiti ta bangaren arewa maso gabas tana iyaka da ƙasar qatar da bahrain da kuma kasar uae wato hmm. dubai kenan ta bangaren gabas sannan ta bangaren kudu maso gabas tana iyaka da kasar oman hmm. sannan ta bangaren kudanci kuma tana iyaka da kasar yemen sannan ita ce ƙasa tilo a duniya wacce take da gaba guda biyu da gabar kogin red sea da kuma gabar tekun fasha hmm. waɗannan sun hada da bangaren kasar saudi arabia sannan a tarihance ƙasa ce wacce ta kunshi yankuna guda hudu akwai yankin bangaren hijaz akwai bangaren najdu akwai bangaren alhasa akwai bangaren asir hmm. waɗannan yankuna gaba ɗaya shine yankunan da muhammad bin sa'ud ya tara su gaba ɗaya mai da su ƙasa guda a shekara ta dubu da ɗari tara da biyu baya an kama yankin riyad suka koma ƙasa guda ɗaya sannan a tarihance wannan ƙasa akalla akwai wurin shekaru dubu ishirin baya da suke nuna cewa a wannan lokaci akwai mutane da kuma wasu halittu a wannan yankin da kasar su da take a yanzu sannan kuma akwai abubuwa guda biyu da kasar ta yi fice da su wanda ya ja hankalin mutanen duniya suka san ma da akwai kasar abu na farko a karni na bakwai shine wanzuwar musulunci zuwa musulunci ya nuna cewa ina ne kasar da arabia take akwai a shekarun baya akwai abubuwa da suka faru don kasan kasar ta zauna karkashin mulkin ottoman haka daular usmaniya kenan mm. ita ko ottoman a lokacin tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu fada a a duniya mm. ma'ana world super power ke mm. to da aka tashi yin yakin duniya na farko a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da goma sha hudu sai ya kasance kasar jamus ta nemi goyon bayan kasar ottoman kasar ottoman ce ta mara ma kasar jamus baya wani lokaci da kasar ottoman ta mara ma kasar jamus baya bayan kasar faransa da kasar ingila sun hadu suka zo suna neman yadda za su su rugu da kasar jamus to sai ya kasance sun yi amfani da wata hikima akwai abin da ake kira wato yaudara hmm. sai suka yaudari wani sarki da ke cikin wato kasar saudi arabia shi wannan sarki yana kontrolin wani yanki ne na cikin kasar shi kuma yana kyamara kidar wahadiyanci a wannan lokacin hmm. kuma baya tare da waɗanda suke kokarin kama wannan yanki gaba ɗaya to daga baya kasar faransa da kasar ingila sai suka kwaɗe kama shi hussein bin ali cewa sun yarda da abin da yake so amma shi ma yarda da abin da suke so ya taimaka musu wurin haɗa karfi da ƙarfe don a ruguza kasar ottoman hmm. don ta daina goyon bayan kasar jamus a yankin duniya na farko su kuma za su goyi bayan shi wurin kafa kasar daular larabawa guda ɗaya haɗaɗɗiya gaba daya ta haɗe kasashen larabawa nan gaba daya hmm. sannan kuma za su raba shi da mulkin zalunci da ƙasar ottoman take ma ƙasar saudiya a wannan lokaci hmm. so daga baya sai kasance ya ba su goyon baya shi hussein bin ali bayan ya ba su goyon baya sai daga baya da aka yi nasara sai suka ji goyon bayan hussein bin ali sai suka janye masa bayan kasar ottoman ta ruguje yakin hmm. duniya ya zo karshe a shekara ta dubu dari tara da goma sha takwas shi kenan sai suka manta da shi sai suka bar shi aka zo aka da shi gaba daya sai wani yana daga cikin bangaren tarihin wannan kasa mai hmm. albarka. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan tarihin ƙasar Saudiyya. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ko Arewa House da ke garin Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa a kasance lafiya lumi. Masu sauran sashen Hausa albishirinku. Albishirinku saboda mahimmancin wannan babban zaɓe da ke karatuwa a Najeriya. Mun ƙudurta ƙara tsawon shirinmu na rana zuwa awa ɗaya ranakun sha hudu da sha biyar na watan nan na Fabrairu. Ranakun babban zaɓe kenan saboda haka mun ɗauki aniyar shiga sako-sako. Da lungu-lungu. Muna bayyana muku halin da ake ciki a gagarumin zaɓe da ke zuwa gadan-gadan. Babu shakka saboda haka masu rediyo ku ƙaro batura Kuma masu waya a saka caji. Shirin sashen Hausa na rana ranakun sha hudu da sha biyar zai share awa ɗaya cir domin babban zaɓen Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ingantacciyar majiya game da babban zaben Najeriya. Duniya a tafin hannunku. Ga aladen ya da takaitattun labaran duniya. Madalla. da safiyan yau ne asabar aka harbe wani dan majalisar dokokin kasar kenya shida masu gadinsa biyu haɗe da direbansa shi dai da george muche na jam'iyyar kapeta party an harbe shi ne salin da yake dawowa daga wani taron da ya tafi da yan uwansa maran suka buɗe wa motar ta sauta wani jami'in 'yan sanda ya ce kashin ya yi kama da wanda aka shirya yinsa da niyya jami'an tsaron ƙasar iraki sun ce wasu jerin bumamai da aka tayar a babban birnin ƙasar ya yi dalilin mutuwar mutane a da 34 yayin da wasu da dama suka ji rauni jami'an suka ce bom na farko da ɗan kunar bakin waken ya tayar a wata hanya mai yawan zirga-zirgar jama'a ne wanda a nan ne ya dalilin mutuwar mutane 22 kana wasu da yawa suka samu raunuka iri daban-daban sai dai jim kaɗan da aukuwar wannan ne kwaran kuma sai ga wani ya sake tashi a wata sananniyar kasuwa da ake kira kasuwar sharka shugaban ƙasar faransa francois hollande ya ce tattaunawar da ƙasarsa ke yi da rasha yanzu haka shine zaɓi na ƙarshe da zai kawo ƙarshen rikicin da ake yi a gabashin ukraine musa Holonsuwa yana wannan kalamin ne yau dinnan a wajen taron wato harkokin tsaro da aka yi a Munich game da tattaunawar da suka shiga da shugabannin kasar Rasha wato uwar gida Angela Merkel da Vladimir Putin. Ya ce idan dai ba kulla komai ba a wajen wannan taron to karshen ta ba abin da za a yi sai yaki. Jami'ai fadan White House sun ce ba za su iya gasganta ko ba da tabbacin ikirarin da kungiyar ISIL ta yi ba na cewa jirgin yakin jordan ya kashe wata amurkiya da ke aikin ba da agaji wadda suke rike da ita mai magana da yawon jami'an tsaro na fadar white house madam mm, benedicta miham ta ce wannan batu ya jijjiga su sai dai kuma kawo yanzu ba su da kowace irin hujja da zai gasganta wannan ikirari na 'yan kungiyar ta isil To ma da la jama'a abinda shirin namu na rana yana yanzu ta da kenan baki daya sai kuma can da daren Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. A cikin sa Ibrahim ka almasi garba zai kara dawowa da wani sabon shirin amma shi wannan sunan shi mu tauna Yanzu abu da Ladan Ibrahim Ayawa da ya kawo mana labaran duniya da kuma Yemi Obajimi wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni injini mu kuma Sidrak. ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa aje shafin mu na hausa.com ko shafin hausa.com domin labarai da dame su da hirarraki da kuma rahotanni daga duk faɗin duniya salamu alaikum mu kasance cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.